Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum ku da warhaka ma kuma da sake saduwa da ku a zangon shara hausa radio voh na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya gajeren abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma zamu gabatar muku da sauran mu da suka hada da shirin nan na labaran wasanni bayan samu na tafi da shirin nan na kiɗe kidan iraniyawa wanda da shi zamu kawo karshen dukkan abin da muke dauke da su idan na lokaci mu dubo su daga cikin labarai mai ban kwana da ku. amma kafin a ji abin da na ambata baki daya duka sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 28 ga watan maris na shekara ta 2022 wanda daidai da 25 ga watan sha'aban na shekara ta 1443 hijira kamariya masu haure ko kun san cewa shekaru 83 da sa gabata rana irin ta yau wato 28 ga watan maris na shekara ta 1939 bayan yakin basasa na tsawon kimanin shekaru biyu da rabi janar francisco franco ya murkushe 'yan republican a kasar spain ya kuma kwashe iko da birnin madrid fadin mulkin kasar an fara yakin basasa a kasar spain ne bayan da 'yan republican suka matsa lamba a kan sarki alphonse wanda ya mulkin kama karya akan al'ummar kasar inda da ƙarshe dai matsin lamba ya sa shi a latiles ya murabus daga kan mukamin nasa kuma 'yan republican suka kafa gwamnati amma bayan wani ɗan lokaci gwamnatin nazi ta kasar jamus ta bar da taimakon muggan makamai ga janar francisco franco wanda ya kaddamar da yaƙi akan gwamnatin spain a lokacin da ƙarshe dai tare da taimakon 'yan nazi na ƙasar jamus ya murkushe 'yan republican a spain inda ya dare a kan kargar mulki daga lokacin ne kuma janar francisco franco ya ci gaba da yin baƙin mulki na kama karya da gallaza wa jama'ar kasar spain musamman ma waɗanda suka nuna adawa da salon mulkinsa ya kuma ci gaba da mulkin kama karya a kasar tsawon shekaru 36 da ƙarshe masu saurari kuma san cewa shekaru 34 da suka gabata a ranar irin ta yau babban sakataren majalisar ɗinkin duniya jabiya paris na lokacin ya fitar da wani bayani wanda ya allah wadai da amfani da makamai masu guba wanda gwamnatin kasar iraki ta lokacin ta yi akan mutanen kasashen iraki da kuma iran kafin wannan lokacin da manyan kasashen duniya a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya sun yi shiru da bakunan su akan lamarin ba haka ne kuma jafia paris ya fitar da wannan bayanin a ranar 28 ga watan maris na shekara ta 1988 yana mai yin allah wadai da keta dokokin ƙasa da ƙasa wanda gwamnatin basiya ta kasar iraki ta lokacin ta yi wannan bayanin na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya dai ya yi tasiri matuka wajen sanya saddam hussein ya za da baya dangane da yin amfani da makamai masu guba da yake yi a kan iran da kuma wasu yankuna na kasar iraki na lokacin musamman ma yankunan kurdawa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 zuwa goma sha biyu da agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da biyar da da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6.20 zuwa da 7.20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya to yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya to da farko ga muhimman kanan su ƙungiyoyin Falasɗinawa sun yi allah wadai da taron wasu ƙasashen larabawa da isra'ila najeriya kuwa hukumar mbte ta bayyana cewa akwai matasa kusan miliyan 90 da ba su da aikin yi a cikin najeriya ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa gazawar amurka ta fuska shawarwari na siyasa shine babban cikas a tattaunawar biyanna yanzu kuma ga labaran da ke da ke falasinawa sun yi allah wadai daga kawasan murya akan ganawar da aka yi a tsakanin wasu jami'an gwamnatocin larabawa da kuma isra'ila kungiyoyin hamas da jihar islami sun fitar da bayanai da ke yin kakkausar suka da dintar da allah wadai da gana wadda aka yi a tsakanin ministocin harkokin wajen kasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain da maroko da kuma masar game da sakataren harkokin wajen amurka da kuma ministan harkokin wajen gwamnatin yahudawan isra'ila wanda aka yi a yankin nagab wanda isra'ila ta mamaye bayanin ƙungiyar nawan ya ce wannan abin da aka yi babban abin kunya ne wanda tarihi ba zai taɓa mantawa da shi ba sannan kuma al'ummomin musulmi da larabawa ba za su taɓa yafe wa ƙasashen da suka mika waya ga isra'ila ba baya ga kuma bayanin ya kirayi ƙasashen larabawa da su ɗauki matakin da ya dace wajen tabbatarwa duniya da cewa su suna tare da larabawa da al'umma musulmi ko kuma suna tare da isra'ila ne hukumar kula da ilimin sana'o'i da kimiyya da fasaha a najeriya ta nbte ta ce akwai matasa kusan miliyan casa'in da yanzu haka ba su da aikin yi a cikin najeriya cikinsu kuwa har da waɗanda suka kammala karatun jami'a gidan radion faransa ba da rahoton cewa shugaban hukumar farfesa idris muhammad bugaji ya ce da gasken wannan adadi akwai matasa kimanin miliyan goma waɗanda ba su zuwa makaranta baki ɗaya kuma aksarinsu almajirai ne bugaji ya ƙara da cewa wannan matsala tana da alaƙa da tsaro wadda ta addabi najeriya da rashin aikin yi wanda ya mamaye sassan kasar yadda ya buƙaci gwamnati ta mayar da hankali wajen koyar da ilimin sana'o'i ga matasa domin dogaro da kai to jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir Abdullahiyan ya ce gazawar amurka wajen yanke shawarar siyasa shine babban cikas ga tattaunawar vienna ministan na iran ya ce an cimma matsaya akan batutuwa da dama amma kuma batun cirewa iran wasu takunkumai ya zama babban karfin kafa wanda amurka take ta inda inda a kansa rashin ikon yanke shawarar siyasa daga bangaren amurka na cire takunkuman da suke da nasaba da fa'idar tattalin arzikin al'ummar iran din shine kawo cikas ga cimma sakamako na karshe a cewar ministan na iran hakanan kuma amir abdullahian ya bayyana cewa irin matakan da amurkan take ɗauka ba za su taimaka ba ya bayyana hakan ne kuma a lokacin da yake ganawa da mataimakin babban jami'i mai kula da harkokin wajen kungiyar tarayyar turai a jiya eric mora wanda ya kawo ziyara a birnin tehran minista harkokin wajen kasar ta iran ya ce yanzu dai ya rage ga amurka da ta yanke shawara wadda za ta bayar da cimma matsaya ta ƙarshe a tattaunawar kungiyar hezbollah ta cicaki 'yan siyasar kasar labanan masu hankoran mika kasar ga amurka said safi din wanda shine shugaban majalisar zartarwa na kungiyar hezbollah ya bayyana cewa kungiyar tana daram akan bakanta na shiga zaɓe da za a gudanar a ƙasar sannan kuma ya bayyana cewa waɗanda suka ɗauki matakai na ƙin amincewa da shawarar da iran ta bayar na taimaka ma ƙasar wajen samar da wutar lantarki da kuma samar da kayayyakin na mara rayuwa da cewa waɗanda suka ƙi amincewa da wannan shawara ta iran suna tsoron amurka ne shugaban majalisar zartarwa na kungiyar hezbollah ya bayyana cewa kasar iran ta bukaci ta samar da karfin wutar lantarki wanda zai wadaci kasar labanan da kuma gudanar dukkanin aikin da take bukata da ita da kuma samar da kayayyaki waɗanda za su taimaka wajen magance matsalar abinci amma wasu daga cikin 'yan siyasa waɗanda amurka take hure musu kunnuwa sun yi tsayin gwamin jaki akan wannan shawara da suka ce yin hakan ba maslaha ce ga kasar labanan ba ya ce waɗanda suke zaton cewa amurka za ta taimaka ma labanan ko kuma fitar da ita daga cikin matsalar da take fama da ita na makamashi da kuma ƙarfin wutar lantarki da kuwa za su ci gaba da zama cikin duhu da kuma fama da matsalar makamashi har ma da matsalar ƙarancin abinci. Da jama'a masu hari ƙarshen labaran duniyar kenan. To da labaran da aka saurari labaran duniya kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirin wanda zan fara da shirin nan na labaran wasanni. Labaran wasanni. Jama'a masu saurare, Assalamu alaikum, barkamu da raka da kuma sake saruwa da mu a cikin shirin labaran wasanni. Shirin yanda a cin sa mai kawo muku labaran wasanni da suka shafi wani nahiyar Afirka, nahiyar Turai da kuma nahiyar Asiya. Da fatan masu wani kasance tare da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma shiga cikin kwarar shirin inda za mu fara nahiyar Afirka kuma za ku ji cewa Tawar kwallon kafa ta Sufa Eagles ta Najeriya ta yi canjin da ta kwarata ta Black Star ta kasar Ghana inda aka tashi wasan babu ci a wasan neman gurbi a gasar cin kofin duniya da suka buga a kasar Ghana. A cikin wasan da ake buga ma neman gurbi a gasar kwallon cin kofin duniya da kasar ka ta kunci a shekarar da muke ciki ta 2022. kasashen algeria masar da tunisia sun fara da kafar dama a sanda suka buga a ranar juma'a ta gabata inda kasar algeria ta lalasa kamaru ci ɗaya da babu sai kuma tunisia ta ci mali da ci ɗaya ita ma da babin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo kuwa ta da ƙasar morocco sun yi kunnen doki ɗaya da ɗaya ita ma ƙasar masar ta lasa mai da kofin nahiyar afirka wato senegal da ci ɗaya mai ban haushi an buga wasa tsakanin sufa eagles na nigeria da black star na kasar ghana a filin wasa na yara da ke birnin kumasi kuma an tashi wasan babu ci kuma an tashi wasan canjaras babu ci a ran talata mai zuwa ne 29 ga watan a gobe talata ne 29 ga watan maris za a rama wa kura a niyyar ta inda blasta ta zaci birnin abuja domin karawa da sufa egus ita ma masa za ta bi sanigar har gida birnin dakar domin sake karawa da ita to akan wannan ne na tuntuɓi umar yunus mai shari kan harkokin wasanni a garin jos na jihar plateau domin jin ra'ayinsa game da wasannin da aka buga na neman gurbi a gasar cin kofin duniya shiyar afirka ya gudana a makon da muke bita sai kada baki ya ce sakamakon wasannin da aka buga ranar juma'a da ta gabata gaskiya bai bani mamaki ba domin duka kasashen guda goma da suka fafata tsakaninsu kowanne zai iya wakiltar afirka a cin kofin duniya sai dai a wasanni na biyu da za a buga za a kai ruwa rana sosai a wasu wasannin a wasu wasannin kuma ina ganin wayanda suka yi nasara sun riga da sun yi nasara don mawuyaci ne a iya duke su alal misali wasan demokradiyyar congo da morocco nake ganin kamar idan morocco suka samu kansu a gida za su iya yin galaba akan demokradiyyar congo haka kuma algeria da kamaru kamaru sun baro ta gaskiya tun da har algeria ta je har gida ta duke su da ci ɗaya da nema mawuyaci ne su je aljas su iya yin wani tasiri a tsakanin mali da tunisia su ma mali za su yi aiki sosai kafin su iya cimma gaci domin tunisia ta sha gabansu tun da har ta jefa musu kwallo a gida to ba mamaki idan suka je tunis a dandaka su amma wasa tsakanin masar da senegal to wannan wasa ɗanye ne jagab domin za a je gidan senegal ne kuma su senegal su ne zakarin nahiyar afirka kuma masar ɗin suka doke a wasan ƙarshe suka ci wannan kofi saboda haka za a kai ruwa rana sosai za a yi kare jini biri jini domin senegal suna ganin kuma a zahirin gaskiya nahiyar afirka babu 'yan wasa babu ƙasa da ta tara 'yan wasa wayanda suke da tasiri sosai kamar senegal ɗin. Umar Yunus a gaishe ka a cikin wannan gudunmuwar da ka bayar. To yanzu kuma bari mu yada zango a nahiyar Asiya kuma za mu fara da kasar Iran inda za ku ji cewa 'yan wasan kwallon kwando wato basketball guda uku na kasar Iran sun kai matakin semi final wato na kusa da gaba na karshe ba na samu nasarori a wasanni biyu da suka buga tsakaninsu da Malaysia inda aka tashi wasan 21 da kuma 17 da kuma Sri Lanka inda aka tashi wasan 6 da kuma 1. a wasan neman gurbi na cin kofin duniya da yanga shekaru 23 da kasar qatar za ta ɗauki bakunci haka zalika bangaren mata 'yan wasan kwallon kwando na kasar iran su ma 'yan kasa shekaru 23 sun samu tikitin shiga gasar kwallon kwando na cin kofin duniya bayan da suka a kasar uzbekistan a wasan da suka buga 'yan wasan tseren keke na kasar iran sun samu lambar yabo na ta zinariya da kuma ta tagulla a ranar farko da aka fara gasar mahadi muhammadi wakilin kasar iran a gasar na tseren keke ya samu lambar yabo ta zinariya sai kuma sauran 'yan wasan guda biyu da su samu lambar yabo na tagulla 'yan wasan kwallon raga na kasar iran sun zama zakara a gasar kwallon raga cin kofin asiya a makon da muke bita inda 'yan matan na iran suka yi galaba kan kasar Siriya da ci 36 da 22 a wasan zagaye na hudu da suka buga na cin kofin Junior Handball Championship. a cewa sannan neman gurbi a gasar cin kofin duniya kuwa shiyar asiya koriya ta gudu ta halasta iran da ci biyu da babu a wasan da suka buga yanzu haka dai koriya ita ce ke jiyar gamar rukunin a da maki 23 ta wuce iran da maki ɗaya kawai yanzu kuma a gobe talata amerika ya kai mu za a tsakanin iran da labanon sai a ɗaya larabawa ta da koriya ta kudu ita kuwa ƙasar siriya take ce rai da iraki yanzu ga mu rufe shirin da nahiyar turai inda za ku ji cewa javi ya lashe takobin ɗauko sala kocin barcelona javi ya ƙudiri niyyar ganin ya ɗauko muhammad salah daga liverpool zuwa new camp yayin da ake ganin barcelona wadda take fama da karancin kudi ta rasa tauraron take so elin braut haaland shugaban barcelona lobert ya ce ba zai jefa ƙungiyar cikin ƙarin matsalar kuɗi ba ya sayo halan daga Borussia Dortmund. Rotanni sun ce Lille ta yi watsi da tayin fan miliyan 29 da Barcelona ta yi wa ɗan wasanta na Brazil da Rafinha wanda kuɗinsa na na gani ina so ya kai fan miliyan 60. Robert Lewandowski shine ke kan gaba gabacin kwallaye a manyan gasar Turai. a ƙarshen mako ne ake sa ran cigaba da wasannin manyan ƙasashen turai sai dai kawo yanzu robert lewandowski na bayern munich shine kan gaba da kwallaye 31 a raga shine ke jan ragamar jerin waɗanda suka zura kwallaye da yawa a manyan gasar turai a kakar bana manyan gasar turai din sun hada da premier ta ingila sai a liga ta spaniya da bundesliga ta jamus serie a ta italiya sai kuma league one ta ƙasar faransa To ma saurare da yake lokacin da aka da shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin anan a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da wasu haɗar labaran amma kafin na amma din waɗanda suka tallafa shirin kamar musamman Umar Yunus musamman Umar Yunus ni ma da gushin nake cewa ku zama lafiya kuma kada a manta ana iya ci gaba da bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa barka sake saduwa a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda a cikin sama ya kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa To ma saurare a yau shirin namu ba tara bata lokaci ba bari haɗa ku da mawaƙin na mai suna Hussein Lashgari a cikin wannan waka da ya tsara mana. چاوشی خانه گل سرخ و شود چاوشی خانه گل سرخ To a gaishe ka Hussein Lashkari a cikin wannan waƙar ka tanadar. Da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin waƙar. Da wani ne kawo ƙarshen shirin namu gan lokacin da aka ɗira mai shirin ya kawo jiki. Fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waƙa. Ni a kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya. Ku ci gaba da biyar mu a shafin na gizo wato Hausa www.hausatv1.ng. ای در پیش آردت نامت به کام تو گردد سپهر بلند دلت شاد باد آتمت بیگزن چون این روز روزت فزون باد بخت بدن دیشگان را نگون باد بخت بیا تا همه دست نیکی بریم جهان جهان را به بد مسپریم zamu karkare sai idan Allah ke mu can jima da yamma sai a ji mu dauke da wani shirin amma kafin lokacin kwar kwarkuwa nake muku fatan alheri a kasance cikin goshin lafiya